واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود ku nemi gafarar ubangijinku kuma ku tuba zuwa gare shi daga zunubanku lalle ubangiji na mai jin kai ne ga masu tuba zuwa gare shi mai tsananin soyayya ne ga duk wanda ya dawo zuwa gare shi